وعين الوداع يقول الكافر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya fada da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta juma'a wanda yau ita ce ranar sha biyu ga watan tara watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar sha bakwai ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya gara da mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba a mance ba a jiya mun tsaya aya ta 147 a cikin suratul bakara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da takwas faɗin Allah ta'ala wa kullum wuji haɗu kuwa mawalli ha. Na. tabaraka wa ta'ala ya gaya wa manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa cewa waɗannan ahlul kitab yahudawa da nasara ba za su bi alqiblarka ba kai ma ba za ka bi tasu ba to daga ƙarshe Allah ta'ala sai ya gaya wa manzonsa cewa fala na minal mumtarin karka zama cikin masu shakka game da abin da Allah ya dora ka a kai Kai ne kake akan gaskiya kar ka zama cikin masu shakka don me wali kullin wujhatun huwa muwalliha kowa daga cikin ku yana da ainihin mafiskanta inda zai fiskanta a wurin ibada fastabiqul khairat ku yi rige-rige a wurin cimma alkhairi kai kokari ka riga kai ma ka yi ƙoƙari ka riga cimma alkhairi abinda za ku sani shi ne. aina ma ta kono ya tabi tabikum Allahu jami'a a duk inda kuke a cikin duk abinda kuke ku sani a ranar tashin alkiyama Allah zai tara ku gaba ɗaya. inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai babban malamin musulunci ibn al-haim a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an ya tashi fassara wannan kalma buwalliha wa likullin wijhatun huwa muwalliha kowane yana da ainihin mafiskanta ai qiblatun kowa yana da al-qiblarsa, huwa mustaqbiluha ita zai fuskanta shi din nan al-qiblarsa zai kalla kai wannan annabi ka kalli alqiblata kuma da kuke jayayya ku je ku kalli ta kowa yana da tasa alqibla huwa muwalliha wannan alƙibla ita zai kalla ita zai duba ayi walli ilaiha wajahu a wannan alƙibla zai juyar da sa ilaiha bi wajhihi nan zai juya ainihin da sa imam al-qasimi a cikin mahasinu ta'awil yace wa likullin wujha kowa daga cikinku yana da mafiskanta aili kulli ummatin kowace al'umma aili kulli nabiyin kowane annabi yana da qiblatun yana da alqibla ay shir'atun wa minhaj kowane annabi yana da shari'a kowane annabi yana da tsari kowa daga cikinku yana da alqibla da Allah ya nuna masa wanda Allah ya ce ya duba lokacin da zai yi ibada kowa daga cikin ku yana da shari'a wanda Allah ta'ala ya dora shi akai kowa daga cikin ku yana da tsari wanda Allah ya dora shi akai huwa muwalliha wajahu tsarin da Allah ya dora ka akai anan zaka kalla anan zaka juya fiskarka bi ma'ana ma'ilun ilaiha bi wajhihi kowa yana da fiskar da ko jihar da zai kalla da fiskarsa tabi'ul laha kuma nan yake bi ma'ana yana bin wannan alƙibla idan su suna bin alƙibla ta baitul maqdisi to kai kuma kana da taka alƙibla ita ce ka'aba to kowa daga ciki yana da mafiskanta su kalli nasu kai ma ka kalli naka ma'ana kowa yana da alƙiblar da zai bi li annaha hubbibat ilayhi wa zuyinat lahu domin kowa daga cikin ku an riga an sanya masa son alƙiblarsa sannan an kawata masa kamar yadda suke son su ta baitul maqdisi kai ma Allah ya sa maka son alƙiblarka ta Ka'aba ana gane wannan ko ai dalilin da yasa aka koma kallon Ka'aba saboda kaunar da manzon Allah yake wa dakin Ka'aba saboda manzon Allah yana son dakin Ka'aba yana marmarin Allah ya juyar da shi sai Allah ta'ala ce falad walliyannaka qiblatan tardaha Allah ce da sannu zamu mu juyar da kai daga waccan alqibla zuwa ga wannan alqibla ta dakin Ka'aba wanda zuciyarka ke so kuma ta yarda da ita Allah ta'ala ce to za mu yi maka abin da kake so tun da su yanzu sun koma suna kalubalantar Manzon Allah me yasa da yana kallon wata alqibla ya bari ya dawo kallon wata to shine Allah ta'ala ya ce ai kowane yana da alƙiblar da yake bi yana da alƙiblar da aka sanya masa son ta a cikin zuciya yana da alƙiblar da Allah ya kawata mai a cikin zuciya da wanda yake kallon Baitul Maqdis da wanda yake kallon Ka'aba gaba ɗaya ka ta yi ai rige-rigen aikata alheri ba a tsaya ana zargin juna ba Allah ta'ala ce fastabiqul khairati rige-rige wajen aikata alkhairi ai ibtadiru bil musabaqati ilaiha ku yi gaggawa wajen yin rige-rige zuwa ga Baitul Maqdis Wahaza hadha ablagu min al-amri bil musara'a wannan shi yafi kaiwa matuƙa akan a ce kai sauri da wanda aka ce yayi sauri da wanda aka ce yayi gaggawa kaga wanda aka ce yayi gaggawa kalmar ta fi nuna sauri akan me cewa na yazo da sauri wani yazo da gaggawa kamar mai gaggawa din yafi mai sauri ana gane wannan ko to dan haka yake cewa lima fihi min al-hafi ala ihraz kasri sabaki saboda abin da ake so a haifar na manufa ta mai rige-rige har kullum a wajen neman aljanna Allah ta'ala ya sanya mana rige-rige a wurin neman aljanna saboda me saboda a kawata mana ko a kwanaita mana sanyin aikin alkhairi wal muradu bil khairati abinda ake nufi da al khairat ay jami'u anwa'iha duk nau'ukan ainihin alkhairi Allah ta'ala nan yana cewa ku yi rige-rige wajen aikata alheri kowane iri duk wani aikin alheri ku yi kokari ku yi rige-rige mimma yanalu bihi sa'adatar darain in dai wannan aikin ana samun jin dadin gida biyu ana jin dadi a duniya ana jin dadi a lahira to ku yi rige-rige wurin aikata shi ana ganewa ko wato shi addinin musulunci bai hana ka neman duniya ba ana ganewa musulunci ya yadda ka nemi duniya amma kar ka bari neman duniya ya raba ka da neman lahira shine abin da ake so kawai mutum ya gane kuma ka gane cewa ita duniya daru murur ne gida ne ka zo ka wuce ne kaga tunda wucewa za ka yi ba za ka zauna ka miƙe kafa ba kamar wanda ya zauna inuwa ne yana hutawa shi kansa ya san an jima kaɗan zai ƙara gaba to haka duniya take to amma duk da haka Allah ya ba mu dama duk wani abin da za mu samu jin daɗin duniya idan muka yi shi kamar sana'a da neman arziki Allah ya ce ya yadda mu yi rige-rige a kansa abin da za mu samu jin daɗin lahira Allah ya ce fastabiqul khairat ku yi rige-rige wurin samun alkhairi na duniya ku yi rige rige samun alkhairi na me na lahira saboda ma mu samu alherin duniya manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ja'alallahu albarakata li ummati fi bukuriha Allah ya sanya wa al'umma ta albarka a wurin sammabanta sammako in dai kana son ka samu albarka a kasuwa ka yi sammako ka fita idan kana son samun albarka a wurin aiki ka yi sammako ka fita Allah ta'ala bai so mutum ya zauna ya jibge a gida ba saboda babba ne shi ya ƙi fita aiki sai sha biyu ko karfe ɗaya. a'a albarka tana cikin sammako haka manzo Allah ya faɗi ashe kaga tunda an yadda mu yi sammako wajen neman arziki kenan an yadda mu yi gaggawan neman ainihin abin da zai kawo mana jin daɗin duniya kamar yadda aka ba mu dama mu yi gaggawa aka umarce mu mu yi gaggawan neman abin da zai kawo mana alkhairi a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ce aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an ai ayyu ta taharraitu duk aikin da kuka samu kanku a ciki wa haythu ma tasarraftu di yadda rayuwa ta juya da ku wa ayyu ma'budin ittakhasu kowane abun bauta kuka rika da mai bautar Allah da mai bautar wani Allah fa innakum majmu'una wa muhasabuna alaiha gaba ɗayan ku Allah zai tara ku kuma Allah ta'ala zai yi muku hisabi muna gane wannan da wanda ya bauta wa Allah da wanda ya bauta ma wani Allah ku gaba ɗayan ku Allah zai tara ku yayi muku hisabi inna allaha la kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan komai ai huwa qadirun ala jam'ikum Allah ta'ala yana da ikon tara ku min al-ardi daga bayan kasa. wa in tafarraqat ajsadukum wa abdanukum koda kun mutu an burne ku jiki ya riga ya farfashe ya zama ƙasa kashi ya riga ya watse tun yana kashin har ya koma ba kashin ya koma ƙasa Allah mai iko ne ya sake dawo da ku domin Allah ta'ala da ya kage halittar mu da farko ba mu to dawo da mu ya fi sauki a wurin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya bayani cikin ayoyi da yawa cikin Qur'ani al-Imam Ibn Kathir a wajen fassara wannan aya yace wa likulli wajhatun huwa muwalliha sai kawo bayani daga Ibn Abbas yace ya'ani bi zalika ahlul adyani Allah ta'ala yana magana ne da ma'abota addinai ai likulli likullin qiblatun yardawnaha kowane bangaren addini suna da alqiblarsu wanda suka yarda da ita wa wajhatullahi haythu tawajjaha almu'minuna alqiblar da Allah ya yarda da ita ita ce alqiblar da mu'minai suke kallo a yau ita ce ɗakin Ka'aba ana ganewa ko ba za ka ce ai dama ana kallon Baitul Maqdis ba don haka ai dama in na kalla ba komi dama ana kallo a'a yau idan mutum ya kalli inda ba ka ababa ya salla inda ya sani ba ya da salla saboda kallon alkibla yana ɗaya daga cikin shuruɗu sai hafi salati sharuɗan ingancin sallah mutum ya kalli alkibla sharaɗi ne na ingancin sallah idan ba wannan sharaɗin sallah ba ta inganta ba kamar yadda lokaci cikan lokaci sharaɗi ne na ingancin sallah idan mutum ya yi sallah lokacin ta bai yi ba to tunda sharadi bai cika ba ko yayi sallah bai da sallah to haka wanda ya sallah bai kalli alqibla ba yana sane wannan bai da sallah amma kamar kana cikin jirgin sama jirgi yayi kwana nan yayi kwana nan duk inda ya kalla da kai to wannan duk inda kuka fuskanta kai ku ci gaba da bauta Allah idan kana kan rakumi yayi tutu ya juya da kai yamma har yanzu gabas kake kallo idan ya sake juyawa da kai kudu har yanzu gabas kake kallo domin an yadda kai sallah akan rakuminka an yadda kai sallah akan bota kai sallah akan jirgi jama'a muna gane wannan duk ya halatta kana jirgin sama kai sallarka idan mutum ya tsaya yana cewa to ai idan an sauka yayi sallah wato zaka sauka kenan waye ga maka zaka sauka Allah ba zai karbe ka ba kai fa kullun kana da alƙawari da mala'ikan mutuwa kuma shi musulmi ba tsoron mutuwa yake ji ba a'a yana kokarin tara aikin da zai fuskanci mutuwa da shi ne wa Allah wanda idan na mutu a yanzu ina da abin da ne wa Allah wanda nake tsaran dalilin sa Allah ta'ala ya ji kaina Allah ta'ala ya gafarta mini wannan shine rayuwar musulmi mai tsoron mutuwa sai arne mai tsoron mutuwa sai munafiki wanda baya san haduwa da Allah shi yasa Allah ta'ala ce man kariha liqa Allahi, kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya kyamaci haduwa da Allah baya so ya mutu baya so ya hadu da Allah shi ma Allah baya san gane shi Allah baya san a zo da shi inda yake saboda ya kyamaci gadin Allah shi ma Allah ta'ala ya kyamaci shi amma mumini ba fatan da yake yi mala'iku sun riga sun mai bushara ya ayyatu annas mutuma inna irji ila rabbiki radiyatan marziya ya yace kalma ina tashin hankali a wurinsa ba da wani tashin hankali mala'iku sun zo daukar ran mutum suna gaya mar irin wannan magana ya yi su hannafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan marziya fa da kuli fi ibadi wa da kuli jannati kaga ba yi da tashin hankali ba yi da damuwa saboda irin kalaman da yake an nuna mar gidansa a wuta inda kawo Allah tawaye ga inda zaka danka ya kai shi amma tun da yanzu ka bi Allah ai rufe wannan gida yanzu ka ga inda za ka tafi sai a ɗauki ransa ma bai sani ba a ɗauki ransa ma bai sani ba hankali kwance don haka mumini ba ya tsoron mutuwa sai dai tsoronsa aikin da yake anya Allah ya karɓa kuwa anya kuwa wanda shine tsoron mumini amma mutum ya ƙi yin sallah wai dan yana jirgin sama ko dan yana wani abu kai sallar ka mana sai mai a zaune kai sallaka a zaune mana a tsaye kai a tsaye mana in tsugunna kai in ma kwance kai kai ko a yaya ka ambaci Allah allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan an ambatan Allah a tsaye wa ƙudan da zaune ko tsugune wa ala rubihin da lokacin da suke kan kuibi ai kuibi yake jago suke kan gefen suna kwance kenan ko da yaushe ambatan Allah suke sallah gaba ɗaya ba ambatan Allah ba ce? ka fara Allahu akbar yi a'udhu billahi wa kake ambato yi bismillah wa kake ambato alhamdulillah zuwa ƙarshe wa kake ambato arrahmanu allama alquran wa kake ambato ka ce allahu akbar wa kake ambato a cikin ruku a cikin ka ce Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu sha alaka sam'i wa basari wa mulki wa azmi wa asabi wa mastaqalla ga qadami wa kake ambato Allah ka ce sami Allahu liman hamida wa kake ambato Allah wanda yake ambatan Allah a tsaye da zaune da kwance Allah ya yi sai ce allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna yin tunani game da girman halittar sama da girman halittar ƙasa suna cewa rabbana ya ubangiji ma khalaqata hadha batilan wannan sama baka halice ta haka nan ba kasan nan baka halice ta haka nan ba kaga duk wannan ainihin ana nuna maka ko da yaushe mumini ya samu yana ne yana ibadarsa idan jirgin ƙasa ka shiga inda yanzu ana da shi daga nan zuwa Kaduna da inda ake kutsawa ai sallah kai ma sai ka kutsa kai ne kai sallah jirgi yana ɗi kai kuma kai ma kana Allahu akbar a gama kana zuwa gida ka je kwanta ka gama magariba ka gama isha a cikin jirgi ka gama azan ka gama la'asar a cikin jirgi wani ya ce ai jirgin ba kan ƙasa yake ba bare kuwa tunda shari'a ta shar'anta a yi ƙasar Allah ya san za a yi jirgi idan da a ƙasa za ka je zuba sai hankalinka ya tashi zuba a ƙasa nan da zuba a ƙasa amma yanzu a mota minti nawa ne yanzu mutum na iya zuwa Lagos a yau ya dawo yau ya je kuma yau ya dawo za a iya abu ne mai sauki tun daga jirgin sama da Allah awa ɗaya awa biyu misali an je kila an dawo cikin awa biyu an dawo Allah ne kawo sauki amma har yanzu kasar tana tunda matafiyi ne matafiyi hukuncin Allah yana nan bai canja jama'a muna gane wannan kuma in ka je ka dawo ma abin da suke cewa wa fawqa kullu menene wa kullu ma fawqa turabi suka ce turabu to da ke saman kasa shi ma kasa ne a je dawo asalin sa menene ne aka duk abin da ke saman kasa kasa ne ala ayi hal tattauna da malamai suke wannan ba zai hana mutum yayi ibadar sa ba Allah ta'ala wato shine mafi sani to ala ayi hal yake cewa haythu tawajjaha almu'minuna wa hadhihi alaya ita wannan aya wato wanda ta yi bayani akan kowa yana da alƙibla wanda yake fiskanta ta yadda alƙiblar muminai ita ce alƙiblar da Allah ya yarda da ita ita wannan aya ta yi kama da faɗin Allah ta'ala da yake cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ja'alna minkum shir'atan wa ta'ala ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa daga cikin kowace al'umma Allah ya ce mun sanya mata shari'a mun shar'anta mata me shari'a wa minhaja mun sanya mata tsarin rayuwa ga yadda za a rayu ga yadda za a rayu ga yadda za a rayu babu wata al'umma wadda Allah tabaraka ta'ala ya ta kara zube face sai da Allah ta'ala ya shar'anta mata shari'a kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma wannan al'umma wato ainihin tsari wanda al'umma za ta rika tafiya a kansa Allah ta'ala ya ce walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so sai ya maida ku al'umma daya a ce gaba daya tun daga farkon duniya har ƙarshe duk al'umma ce ta annabi Adam ko al'umma ce ta annabi Musa ko al'umma ce ta annabi Isa ko al'umma ce ta annabi Nuhu Allah ya ce da mun so da haka zamu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya sanya ku akan tsari guda daya da Allah ya sanya ku karkashin annabi guda daya da Allah ya yi ku karkashin tafiya guda daya sai Allah ta'ala ce walakin li yabluwakum fi ma ataku domin Allah ya jarabce ku game da abin da ya ba ku na shari'a game da abin da ya ba ku na dokoki game da abin da ya ba ku na tsari wasu Allah ya ba su wani tsarin ya ga yadda suka tsari to mu ba yanzu ga tsarin da Allah ya ba mu wannan alkur'ani ga abin da ya dora ba kai na me na shari'ar musulunci kamar yadda Allah ya faɗi ayar baya wacce da muke karantawa yace fastabiqul khairati ko ku yi gaggawa ku yi rige-rigen aikata aikin alkhairi anan ma sai Allah ya maimaita cikin suratul hajj aya ta 67 yace fastabiqul khairati ku yi rige-rigen aikata alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an makomakku gaba daya tana ga Allah bi ma'ana ku duka za ku koma ga Allah ta'ala fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ta'ala zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa wato cikin suratul ma'ida akwai aya ta 48 a cikin suratul haji aya ta 67 Allah ta'ala ce wa likulli ummatin ja'alna man hum nasikuhu wa likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuhu yace fala yunaziru fala yunaziru jazakallahu khairan Allah tabaraka wa ta'ala ce wali li kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiku Allah ta'ala ce kowace al'umma mun sanya musu wurin bauta mun sanya musu wurin ibada wanda anan za su yi ibadarsu to tunda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya zaba mana Ka'aba a matsayin ne wurin bauta a matsayin al'ibla, to kuma ina ruwan wanda baya bin manzon Allah ana ganewa yi. ta yaya zai dami mu ta yaya zai ishe mu da dumi kamata yayi yi mana shiru ana gane wannan ai tunda kowace al'umma Allah ya sanya mata wurin ibada a ayar gaba har yanzu Allah ta'ala yana bayani ne yana maimaitawa akan magana alqibla ya ci gaba da cewa wa min haythu kharajta walli wajhaka shatr al-masjid min haythu kharajta fawalli wajhaka subhanahu wataala ce wa min haythu kharajta duk ta inda ka fito ya kai wannan annabi duk inda ka samu kanka a duk garin da ka fuskanta fa walli wajhaka al-masjid al-haram idan ka fito daga madina fa walli wajhaka al-masjid al-haram idan ka fito daga sham fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal-haqqu min rabbika wannan shine gaskiya ita ce gaskiya daga ubangijinka kallon ɗakin Ka'aba a yi ibada shine gaskiya daga Allah ana gano wannan ko wa na lal haqq min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun Allah ta'ala bai kasance yana rafkana ba dangane da abin da kuke aikatawa Imam al-Qasimi da yake fassara wannan aya yace wa min haythu kharajta da Allah yace ai min ayi baladin kharajta lis-safari duk wani garin da ka fita za ka yi tafiya misali a ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar madina ya tafi makka to zai kalli ɗakin ka'aba ya ibada idan ya tafi quba idan ya tafi tabuka idan ya tafi sham duk inda manzon Allah ya tafiya ya je to har yanzu dai zai juyo ne ya kalli ɗakin ka'aba a matsayin alƙibla ai bi ma'ana fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka karkatar da fiskarka ka fiskanci ɗaki mai alfarma idan sallaita idan zaka yi sallah wa innahu yadda al'amari yake ai hadha al'amr wannan umarnin da Allah ya bayar lal haqqu min rabbika wannan shine ko ita ce gaskiya daga ubangijinka wama Allahu bighafilin amma ta'malun Allah yana ƙara jawa kafirai kunni yana jaddada musu alƙawari na narkon azaba cewa jayayya da kuke da gaskiya bayan kun sani Allah bai rafkana ba game da abin da kuke Allah yana sanar da abin da kuke mutum yayi ta jayayya da gaskiya ya san gaskiya ba a ce maka jahilan ahalar kitabi ba waɗanda suke da ilimi cikin sun sani muna gane wannan ayi Sun sani duk wanda ya taba zuwa Jerusalem ka tambaye shi yayi alwala ko bai ba ya je inda ake sallah ko bai je ba idan kirista ya je wurin ba ya da wata daraja saboda su masu wurin ba kiristoci bane asalin al'amari ma yanzu yahudawa da suke fada da falastinawa a cikin falastinawan akwai larabawa falastinawa musulmai akwai larabawa falastinawa kirista tare suka hada kai ana yakan yahudawa ana gano na a wurin ana rigima ne akan wurin tsakanin musulmi da kirista sun hada kai ana so a kori ba yahudi kuna gane magana musulmi da kirista yaran su ne duk larabawa ne amma addinin su ba ɗaya ba wannan musulmi ne balarabe wannan kirista ne balarabe yanzu an hada karfi ana so a kori ba yahude wanda ya kwacen daki 1946 eh, ko ba haka ba ai kwanan nan suka kwace daki 1946 ba wasu shekaru bane a lokacin da America da Ingila da kasashen azzaliman duniya suka hada kai ana so a yi creating kasar Yahudawa aka ce a ina za a yi aka ce to a creating kasar a daidai wannan wurin a ɓantalo jordan a ɓantalo syria a ɓantalo egypt a ɓantalo kaza ɓantalo kaza ɓantalo sai a samar da ƙasa ɗaya to su waɗannan ƴaƴan gado ne ba inda suka sani nan ne garin iyayensu da kakanninsu idan za idan a duniya za a rage ba falastine ɗaya wallahi ba zai taɓa barin ɗakin nan ba zai ta faɗa a kai har sai rayuwar shi ta gari suna ba kansu wahala ne idan zai rage mutum ɗaya ne ba falastine wallahi ba zai taɓa barin gurin ba kuna gane wa jama'a idan ba falastine ɗaya zai rage a gurin ba zai taɓa ya ya ba gurin kuma abin da ya samu ciwon da ya kama musulmin duniya a yanzu suna ganin cewa matsalar matsala ce ta yahudawa da waɗannan mutanen alhali gaskiya al'amari kamar yadda wani malami ya rubuta littafi ya ce al'udus qadiyatu kullu muslim wannan matsala ta ɗakin kudus karbo wannan ɗaki daga hannun kafirai yahudawa matsala ce da ta shafi kowane musulmin duniya ya kamata kowane musulmi ya bada gudunmuwarsa dan ganin an kwato wannan daki wanda ɗaya ne daga cikin dakuna da Allah ya yarda a liki gari akai musu ziyara a duk duniya wanda ya niki gari kamar yanzu a ce in niki gari in tafi Kaduna masallacin Sultan Bello idan nayi haka dan kawai in je in kai ziyara na bid'a ko in tafi wani babban masallaci a Kano ko a Zamfara ko a Sokoto wannan bid'a ce ba a yi ka niki gari don ka kai ziyara wani masallaci manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce la tushaddu rihal illa ila salafati masaji ba a nikan gari a kai ziyara da niyan ziyara sai masallaci uku kawai a duniya masallaci guda nawa guda uku masallaci na farko ya ce masjidul haram masallacin maka wanda ake magana a kansa a yanzu nabi ce wa masjidi haza da wannan masallacin nawa na madina na biyu kenan masallaci na uku ce wa baitul maqdis masallacin yace masjidul aqsa wanda Allah ta'ala yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan subhanallazi asra bi abdihi wannan fa masallaci ne da Allah ya magana cikin ƙur'ani Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdi ƙarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya da bawansa cikin dare min almasjidil harami daga masallaci mai alfarma na makka nan aka ɗauki manzan Allah ilal almasjidil aqsa zuwa ga masallacin can mai nisa masjidil aqsa allazi barakna hawlahu wanda Allah ya ce mun yi albarka wa gefansa wannan kewayen gaba ɗaya guri ne mai albarka Allah ya ce mun kai shi linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa mu'jiza ayoyin mu iri daban-daban yanzu masallacin da Allah ya magana cikin alkur'ani a ce bai da daraja a zuciyar musulmi a nan ne Allah ya tara annabawa gaba ɗaya manzon Allah ya jagorance su ya ba su sallah a ce wannan masallaci bai da daraja a zuciyar musulmi wallahi ina ga maka yau inda za a ce hayya alal jihadi a zo a tafi Falasɗinun nan a yi jihadi da yahudawan nan wallahi ba gudu ba da baya zuwa zama. babu ko shakka mu fada da yahudawa a wurin mu addini ne tunda Allah ya ko annabi Muhammad yahudawa suke fada da shi mu ko mabiyan manzon Allah ne dole mu dafa wa manzan Allah wurin fada da yahudu ana gano na ai cewa ni ba ruwa na kara fa sunana cikin ta'adda dama dan ta'addan ne kai a wurin su shi ta amma abaita in dai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi dan ta'adda ne yau inda za ka yi laifi za su ce maka terrorist amma idan nasu ne za su ce gunmen shooter ana gane waye su nasu shooter ne gunmen ne amma kai ba terrorist ne to tunda mutum ya riga ya sa maka suna sai me. ka fito a ka ta musulmi ni mabiyin manzon Allah ne duk wanda baya kaunar manzon Allah bana kaunar shi kuna gane waye duk wanda bai san manzon Allah bana san shi idan aka tashi za a yi wata magana a duniya ko da taron a gaba ɗaya yahudawa ne kai kadai ne musulmi a inda ake taron majalisar ɗinkin duniya